بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم fatul Allah insha Allah nisabul hububi haka ne sabon nan na ƙwayani wasti mari da ya itace hamsata ausigin ciki biyar ne na'am ne sabi na'am abin da zai sa ya masu zaka ya na'am so kamar ciki biyar ciki biyar ɗin nan gashi nan malamai sun lissa ba shi na'am wa hiya salatu ne a tisa'in shi ne sa'i sa'i kira ɗin na'am daga misali a gami sa'i tsawon ɗari uku na'am kuma sa'i malamai sun fassara shi a cewa shi ne arba'atu amdari na'am shi ne misalai hudu na'am
kowane mudu kuma malamai suka suka kwanci da cewa shi ne ka buɗe hannayen su guda biyu shi ba katon hannu wanda ya wuce fa'ida ba kuma kayi ba matsakaicin hannu kuma sannan ka cika cika hannu ba ka buɗe hannun ka ba kuma ka danke shi ba buɗe ya shi ma haka matsakaici ka cika shi ne malamai suka kwanta shi ne kawai mudu kenan na'am za a ga mudu in ka zuba a kwano guda hudu shi zai baka sa'i na'am sa'i kuma kamar yadda muka ji yanzu shi kuma sa'i da uku shi ne ke kawa misali na'am kaga shi kenan za ka yi cewa kamar ka cika hannun naka so ɗari uku kuma sau guda da hari kaga ya zama wajen dubu ɗaya da ɗari kenan ko eh matsala shi na'am ne abin da zai kai ya haka to ya isa shayi ya isa asirin na'am gari na'am eh na'am dil madani da mudu na na mutanen madina ke kayan da ke yake wannan kasan mudu kala kala ne akwai misiri na'am akwai karbi a sanan dai suna da yawa guda ɗari da sauran na'am
sai dubul akwai rashidi irin na haruna rashidi wanda ya aure duk da kuma suna nan kala kala amma irin mutanen mudu na mutanen madina na'am da shi ake magana
فيجب الأشر mutum yana da jama فيما سكي سيحا a cikin abin da aka sayar da shi sai han da zuwa ruwa نعم أو kwanan بعلا kwararar ruwa ne ya shayar da shi ruwan sama haka ya aka shayar da shi نعم da za a bada ushiri daga cikin abin da aka samu din nan نعم أو بعلا ko kuma kasa ce share tafi ita ce kasa wa take idan an yi ruwa na ta dade ba tare da fara ta bushe ba to ita ma irin waɗannan kaza akwai inda za ka ji kamar irin wajen fatan fatan wanda إيه.
za ka cewa ko da da rani ma har yanzu sai ga ana yin ana noman rani saboda sun koyaushe a cikin ruwa ne نعم idan aka shayar da ruwa da irin waɗannan a نعم wajen نعم shi ne abin da yake nufi cewa mahalar nan نعم shi ma abin da za a ba rushe za a ba kaga an ce rushe ne a ce a cikin ɗari uku ɗin ta sai ɗari uku ɗin ta za ka ba da rushe نعم kaga ya zama ta ina da ta yi talatin talatin إيه.
shi ne rushe نعم ونصفه فيما سكي نلحا a ushe a abin da ɗansa shi kuma kaga in ka ce ushe ne kudan kamar shi kuma a da buɗe hannun ka ka bada kaga talatin sau da kudu za ka shi نعم kaga ya zama ɗari a cikin نعم suka hannu ɗari a cikin نعم shi ne shi ne za a fita shi ne hakkin Allah za a fita مم. ونصفه rabin nufi
فيما سكي نلحا shi ne abin da ake tsara wasu kuma na da ya nufi نعم da misali kawo mutum ya tsara ne da guga مم.
ko irin jigo din nan نعم ko makamancin wannan kamar irin noman rani da ake yi ko irin inji din da ake yi ko wani daga ciki idan an yi to duk waɗannan daga ciki idan an yi nufin ushir za a baya kaga ushir an ce ta yi talatin kaga nufin ushir ya zama ta yi goma sha biyar kenan مم.
shi ne abin da mutum zai yi
فإن اجتمع idan suka taru وتساويا suka yi daidai su biyu نعم فثلاثة أرباع sai a ba da talatin a bayan ushir shi abin nan nan
Allah.
to to ba a cika da wani abu ne sun nuna ko a cika dawo idan idan an ce misalan sun yi tafi kwaye kan a wata ya kama a ce yanzu wani abu ne sai ka shayar da shi wata abu ka shayar sai ka shayar da shi wata hudu noma kai noma wata hudu to kaga idan ka tashi za ka yi za ka raba sa'in nan kashi hudu kenan in ka raba sa'i wai kashi hudu ka ga matsalan a ce nan wajen sa'i ne kowane a a kana da sa'i bakwai a nan ko kowane daga ciki kamar sa'i bakwai ba haka a gan ka haɗa bakwai su hudu ya zama nawa shirin takwai ko a ga shara sa'i biyu kenan da sa'i biyun nan shi kuma sai ka zo ka saka shi mun ce kowane sa'i shi kuma yana mutalabi hudu ka zama ganin kowane matsalan a ce wannan mutalabi wannan mutalabi guda biyu ne za ka samu mutalabi guda biyu mutalabi guda biyu kazan ka haɗa wannan guda biyu ya zama sa'i guda wannan sa'i guda kazan haka ne bakwai su hudu ashirin takwas ka ga kan ashirin da takwas ashirin kenan saboda haka idan misali yanzu sai ya zama cewa ka shayar da gonaka wata hudu amma wata biyu ruwan sama sai ya ɗauke sai wata biyu kuma sai ka zo ka shayar da ruwan rai to kaga sun yi daidai sun taru shahar kuma sun yi daidai domin kowanne wata biyu ne ku kasa lafiyar arba da shi sai ka bada talatar arba da shi kaga ya kullum yanzu shi ne zai zama da lafiya wannan domin shi ne talatar arba da shi wannan abin da ya sa za ka fitar da shi za ka fitar da ushira da shi ushira da dama shi ne wannan shi kuma wannan nufin ushira da dama kaga nufin shi ne shi ne gida ɗaya kazin haka ne in ka haɗa da wannan shi ruwan sama kushiri gaba da nufin kushiri shi kuma ruwan gora nufin kushiri raba kushiri kaga ka hada gaba ɗaya zama to na zuwa ba kaga zama sai ba ko shi ne salatu arba shi za ka fita wannan kuma sai kamar sun bijiya ka shi ne abin da za ka gina idan an samu ijtima'i kenan
na'am fa in tafawata na an samu tafawuti kuwa a misali yanzu a ce shi kuma wata shida ne aka shayar amma wata hudu sai zama ruwan sama wata biyu kuma ya zama ruwan guga matsala kaga an yi tafawuti domin na ruwan sama ya fi ruwan guga shi ne tafawutin wani ya fi wani kenan da shi kuma yanzu sai ka kasa shi kuma wannan kashi kashi zai zama kashi shida kenan kaga talatin haka ne za a tsara da shi ya zama biyar biyar kenan kowane gida za ka kashi biyar biyar kenan kuma waɗannan biyar biyar kagan ka haɗa biyar sau shida ya zama talatin ke an gaba da ko to idan an ce a wannan shi ne ruwan sama wannan shi ne ruwan guga to kaga ruwan sama gaba ɗaya su shiga ka fita su shiga ka gaba ɗaya shi kuma ruwan guga za ka fita da rage kaga shi kenan zaka za ta zama ala hamsa ta asibashi da shi ya zama fa'a ubanta da ka za ta zama ala hamsa ta asibashi da shi da wannan da waɗannan ma'auni za su zama da kan idan ya zama cewa wannan shi ne ruwan sama wannan shi ne ruwan guga don kuma ya zama cewa wannan na farko shi ne ruwan guga wannan shi ne ruwan sama bayan wannan kashi biyu za ka baya ko shi kuma wannan za ka baya shi ne za ka baya ko waɗannan guda biyar da suke ka zan haka ne da ka ta zama Allah ta harba a shi a siyasin da shi ta rafo sauran kuma za ka bashi wannan ina magana ta farko wata ke yawa wa an sama lawan suka shahara na an sama lawan suka ce a ba haka za a yi sai a yi akalla ta ba ka don wannan wata kudin shi ne ruwan sama wannan wata wata wani ba mutum da wannan ya fi yawa kawai suka ɗauki su kama a wani sama da ba da mutum ba ya ce ka mutum da su gaba ɗaya ka ba da kawai da mana don wannan kuma ruwan sama wannan ruwan guba ai akwai wannan ruwan guba ne kai wannan ruwan sama kaga wannan rungu bai ya fiya. To, ba za ta cika su shi ba ne, a ga wani da shi ba ta ba. Ba na masu yi ba shi ya ka ba shi, ba na ka ba shi wani ba shi. A ga wani ba shi ya na ba shi na uku kenan, ba ka na ba shi na uku ba. Ba abin da ka ba shi. Shi ne abin da ya magana kenan a shi ba in ta fawa da المشهور نعم اعتبار المأخوذ بهما shine ita nan ma hujiri ma abin da aka rufe bi ma نعم ko wanne ka duba ba wanne ne abin da aka tsari ba mai da yake ba إيه. وقيل الأقل تابع shi ne ku akalla ba za a fara.
نعم sai a duba wanne ne akalla ita ba a fara kawai sai a dage ba ya ma ya fara kawai a wanne ne مم. ويلم إلى البر الشعيرة تو شعير ana taro eh,
تو نعم ana taro a shahiru shahiru ilar burin zuwa a sama نعم والسلط na'am alaf na'am na'am shi da alkama da shirin da kurfi da alaf ya tsinci ya tsinci ya gaba ɗaya sun kaɗa da shi na'am ana ce wannan kana da sa'i ba dan da dari wannan kana da sa'i haku wannan kana da sa'i haku wannan ma haka su kana gaba ɗaya kawai duk gaba ɗaya su kana ba za a ce ko wani a gidan su ne ko wani ya ce eh na'am to su su je su gani a wajen na'am eh je ba irin gaba ne amma a wajen da kaje su je na'am shi kulsun ne su je abinci na'am dukkan kowane da su cikin da halar da irin da burin na'am kwanan ba sai ya sauri kuma na sauri adad ne da himmat da turmus da fur ya sauri su daga saudiya na'am
sun ruwa mu cewa na na rika ta abinci ne wani fiye mai amma ya zuwa nan eh kana kuma na zan sauri su ana da samun wani lokaci ya rika mai na'am wai faraju min kullin bi hisabi ana fitowa ana ana fitowa ne kullum nan kowane bi tayi da gwargwadon na'am kowane na'am kowane in ka tashi za ka fitar da gwargwadon sa na'am sai ka duba a gani kwano sani a ƙarshe wannan kwano ɗari ne yau za a kwano ɗari a nawa ne ya kamata in da raba za a yi talatin sauran kuma kwano a mafi ina an ce kwano ɗari ko kaga su dubu ina ina a ce wannan kwano ɗari na sauran kuma kwano a kwano kaga ya zama duk gaba ɗaya da kowanne ya ka fitan mata da kurkuren abin da za ka yi kwano a duk shi kwano mai ɗari na hamsin a ga za ka fita kwano goma sha biyar na hamsin eh kuma an ce ka fita kwano ɗari biyar kowanne na'am kafin ka haɗa kwano talatin eh kowane dai bisa biyu za ka fita na'am kalka qadi kamar masu kawo na'am bi hilafi du'a domin masu kawo ɗin su ne wani suka wanda haka wanda ya gaya maka magana shi eh shi ne wajen nau'i guda bakwai wanda ilmin shi ne
na'am da adam ko ko ko himma da kuma waye waye waye
bi hilafi durrati saban nan na dubaci alkama na'am wal urzi rozi da da da wannan akwai ma yake shi ma tana daga ciki akwai su basila akwai himmatin akwai gilban
na'am akwai turmus akwai lubiya akwai kilkilar kuma Allah ya shan kai hawa su wani su ne guda bakwai wani guda bakwai wani su ne su ne yin hawa su ne su ne aka rashi masu hawa na'am bi hilafi durrati sabanin nan na dura su na'am
sabanin eh ma'ana yana nufin duk wani guda bakwai kowane su ma jin jikin ma'ana shi ne na'am za ka haɗa haka mai zaka kamar da aka ce su ɗinkin ka haɗa su kai da kuma an gane su ce ka haɗa su kai da ma'ana shi na'am yana bin zurfi sabanin dawa na'am ita dawa ba a durrati na'am na'am sun zo ba sabanin dawa na'am da dawa ita kaɗai ake mata zaka za a ce ƙara da wani abu na'am wal urzi shinkafa wal duhuni da gero na'am fa yajibu fil haddi idan Allah ya mamara su yi gobe karatu ce yanzu tsakanin ce kawai yau zai wannan amuran nan bayan zai yawa a ba ta ƙarin na ta zaka ba yin sa ta eh ana ta yi kula kuma ta kuma da mutum Allah ya mamara su yanzu ma ke nan mana tana gobe ko
fa yajibu fil haddi bi yafsi biyar su yi ɗaya jibu yana wa gaba su da hajji a cikin ƙwaya biyar su yi na'am da bushewarsa idan ƙwaya ce lokacin da ta bushe da lokacin ta ita zaka نعم وفي التمر inda kuma ruwa بزهوها guda hauya idan ya nuna dama ko mun faɗi ne na dama can an ce shine ya zama ya fita fata ko ya ja jaza a can gaba za mu zo kare shine shine nuna shine zahawa نعم ne ran eh rayuwar ne ran nan
وتوخذ بعد التسفية sai sai yace بعد wani التسفية jirari ita ana riko da ne bayan tsarkakewa da kuma yankewa نعم wato ba na bayan kayan ke ka a san kuma za a zama kawai ta sake ta ka fitar da shi wannan dusar ka amfani kiran ka sai ka yanke إيه، إيه.
to wannan ita ɗaya shine tafiya ɗin kenan نعم والجزاز yankewa kuma shi ne yankewa da zafi ya kamata a ce da zafi ne mutum su nan tafiya نعم من عينه daga ainihinsa نعم daga lokacin ne to ake fitar da zakata نعم لا تزوي قيمته kima kima to kima ba ta halatta مم.
ba ce yanzu misali ba zai kima kwano talatin ɗin nan yanzu a yi duk kwanon mutum na ce ɗari talatin na ce ta yi naira naira ɗari biyar shi da za ka lissa ma ka ɗari biyar da talatin na ka tsira ko kuɗi ba إيه.
na abincin da ake da ba نعم kana jayidan mai kyau ne saurayi ka ba mu mai kyau ba ba mu mummuna ne ka ba mu mummuna ka ba mu kyau ko kuɗi ko wani abu na'am fa in ijtama'a idan suka taru wa tasawaya in suke daidai fa bi kullin bihi sa'id kowane ne ta mai na'am mummuna ko a sa'i sa'i ɗari ɗari da a kyakkyawa sa'i ɗari da hamsin to kowanne ka ba haka mm wannan kama da eh, wannan eh, da ashirin ko sha biyar mai kyan wannan ma kama da sha biyar na'am kowane ne sha biyar wa in tafawata idan suke tafawuti aka samu wani abu wani fa zahiru annahu kadhalika shi ma zahirin bai kamar haka ne yanda aka ce kamar inda ya kamar kamar kowanne kamar wannan ɗari biyu ne wannan ɗari mm ba ciki wannan ɗin ka babu ashirin wannan ka babu goma na'am ka yi goma na'am wa qila al-aqallu tabi'un saboda shi ma kamar wancan ya kalla ta ba a kasar da wata na'am sai kyan ne ya fi yawa duka kamar a matsayin mummunan ne ya fi yawa duka kamar a mummuna na'am eh wa min al-mutanawwi'i alwata al-wasadu matsakaici shi ake ɗauka ne mutu nau'i da wanda yake mai nau'i kala kala ne akwai yanzu biyu na'am akwai sagi akwai barna akwai ajiyar sai ka duba a gani wanne ne na'am
daga cikin wanda yake maka gaishe shi ne sai ka bayar na'am kaga daga barni sai sai sai ajiyar kuma sahin shi ne matsakaici sai sai ka fitar da shi na'am sai ba ka fitar da mummuna san ba ba ka fitar da wani ba ko wani kyau sai ka fitar da matsakaici na'am wa yufrasu an-nahlu ana karda za a nan na a nahal da biyu wal karmu ko yanayi idza azhaya an suka nuna bil hasili baka shaffan yana busashe na'am
yana ɗan yana ya tsaro shi na ya ce ya tsaro shi na na'am yanzu ya bushe fa na shi dawo ya ce ya tsaro shi a shi yin kusa na'am a samu wani sai karɗar kusa da wannan na'am da wannan abin za a karɗa da ya amfani da shi ya da kusa busasshen amma yau yana kusa shi ya kusa da hana za ka tsara ya kusa da lafiya
fa in akalu idan ba an ba an karɗa da an ce ya bushe da zai kai kimanin a talatin da sama shi talatin su kuma ne suka wani suka yi wani abu a cikin au suka ci na'am au ba u na'am suka ci ba suka ci na bari ne sai sun rama na'am wa in taraku idan suka bari wa tabayyana hada'uhu sai kuma kuran shi wanda ya karara ya zama ya bayyana na'am wa huwa arifun a shi kuma shi masani ne da karara shi wanda ya zama
fa zahiru la akhadhu bima haraka a biyu da abin da ya karara da kawai shi na kuma na'am shi masani ne eh da karara shi ne zai yi magana na'am wa in kharasa jama'atu sai jama'a su suka karara wanda ya zai ce a yi abin da zai wuce tara wanda ya wa zai wuce goma na'am wanda ya zai wuce takwas wa hatalahu yawa ne suka saba kuma ukhidha bi qawli a arabi sai a ɗauki wanda ya iya karara ba shi sai a ce wani ne ya zai kowane ya karara shi na da za a ɗauki magana
wa in istawa'u idan sun yi daidai duk aka duba a kowane a yi kowane gwani ne zai biya
wuzal wajibu ya harba ma shi ne bi hazabi ihtilafi da gwani saba wasu na'am kowane ya suku ne sai a ce kowane a yi sun magana na'am sai a ɗauki sun magana wannan sun sun magana wannan ka ga mai goma an ɗauki sun shi ka ga ran uku da sun shi ke eh tara ka ga ran uku guda uku ka ga ran shida da sun shi eh wannan da ya faɗa ka ga yake takwas ya ga biyu da sun shi na'am in ka haɗa gaba ɗaya ka ga ran tara na'am to kada mu kada ya ce a wani filaga a gaba ɗaya to za su yi a kawai mm ko kun gara ma kawai kai kamar yanzu yadda muke aboko kawai kai yabar jin barwa sai ka daga nan mm ka hada gaba da su kun kai wani wani sai kawai na'am ka haka kaga za ka samu nayin mm ne yan plus eight plus nine Mm.
za ka samu wani wani sai za ka samu wani in kai haka shi ma sai ka in su su goma ne ma sai ka tsara duk abin da suka faɗa ka jiba da mai shi ma dai za ka samu na'am shi kowane ne ya ga aka samu dai aka dace kan shi a wannan nasara na'am fa in ujihat ba'dahu idan kuma bayan an zo an karara an ce zai kawo su kamar goma idan ya wuce sai kuma wata gyara a sauka same shi na'am ko wani tsuntsaye ne suka rufe su jiki wani yaki ne ya zo haka ba ka yi haka tafi da abin da mai tare da kan Mm.
ko wani farawo ya zo ta ce ita jaya ce wani na'am fala da mana shi ne a jaya dai ita ce afatin samawiya kawai na'am wani aiki zai zo daga Allah kawai Na'am.
wani kawai za ka je kare na'am ko wani zarba ba na'am shi in ta zo wannan kalala mana ba sai za ka rama ba tunda ba ya mata wajen kawai na'am fa in bakiya nisabun wani sabi ya shaura lajuma minhu sai da sai a mara da shi a duba a gani sauran wanda ya shaura ya kai nisabi ya nisabi sai a kusa mm wa man ba'a ba'da az-zahwi wanda ya sai da ayyukan sai bayan sun nuna fadainina ya rama fa in ukhulisa za ka masa tabbi shi fa hal yuttaba'u yanzu za a bi shi ne daga har أو تؤخذ من يد المشتري والآن ne a gaba Mhm.
ne kaulani mutum ne zo yana da harka ce Mhm.
sai ya zo kuma ana masa bashi bashi ya masa yawa aka ba ka fitar da kansa da aka sayar sai aka ce to ai yana da wucewa ta harka ce ma aka ce ita ba a ɗauko ta a sayar sai aka sayar Mhm.
lokacin kuma ta riga ranar nan ba su kira ga ya fitar da zaka ba إيه to yanzu shi ne ake yin kaulani Na'am.
shi da za a ce yanzu duka an sayar amma ana bin ka bashi na zaka مم.
da za ka fitar a kaddara a ce ya so jiki abin da za ka bayar sa in kaza ne da kuma yana muna bin ka sa'i na bashi ko ko a shi wanda ya siya tun da dama irin zakka ta zama wajibi a kansa aikin na aka siya إيه kaga ai shi ne zakka ta wajen wari نعم ko ko a wanda ya siya dai shi za a je a ce ka da zakka مم.
ina yake da zakka na da مم. وهل يرجو بقدر الثمن shi wanda ya siya din Mhm.
a ko zai sa aka karba ba ko wai shi kenan ba amma an ce ba zai sa ne aka karba إيه shi yanzu zai kowa ne kadar samani da gwagwaran kuɗin in an je an karɓi sa'i talatin a wajen sai aka fitar da zakka shi zai ce to shi kenan a zo a kaddara sa'i talatin nan kowane sa'i ne a ɗari biyar biyar saura ka fi talatin
أو ba يك...
ka za ka bani kaza نعم أو يكلف شراء الجنس ko kuma za a karraba masa shirin shi jinsin abin نعم a ce wata lalle zai ce zai so wannan abin wannan irin wani shinkafa ce a ce so wannan shinkafa sa'i ta za ya zai ya zai bayan Na'am.
shi wannan نعم نعم
Allah ji ya sana نعم كالذي لا يتناهى amma wannan da bai nuna ba ma مم.
shi ma wanda bai nuna ba wancan kaga ana magana cewa bayan ya riga mai ba ba riga ba to kallon jila ya tsara ma kamar wannan wanda bai nuna ba shi ba Na'am.
shi ma abin da za a yi kenan a karga aka siyar da shi ma wannan wajen nasu za a koma ya bayar kuma ma a'a musayi ne zai bayar kuma musayi ya bayar din sai kuma da kadar samani ya auka lamu jira biyu shi ma kallon نعم وما يؤتسر abin da ake nan na goha wato ake masu shi نعم يوثق حبا sai a masa wuski a baya نعم wanda duk abin da yake shi ana samun ana samun mai da cikinsa نعم sai a duba a gani a wasu ƙirfe yanzu yana kwaya sai ya san wasu gina wa ya isa zaka da in ya isa zaka to an an lissafa an gani amma kuma wani hannun da jini Na'am.
na fitar za a fitar da daga man daga zakar kuma amma daga man za a fitar نعم yawa sai a fitar da cikin abin da suka mu daga man نعم nan dai dan mu gane cewa ya isa zaka ne Eh.
ya ce ya san wasu gina wa ya isa zaka نعم kuma in ka zo ka yi da abin da ka zo ka samu in kalma goma ma ka samu to sai mun zaka نعم نعم ولا زكاة في شيء من النبات غير ما ذكر wani abu mina da ba shi da mutum gera ma zakar na wani abin da muka ambata nan نعم sai abin da muka ambata nan kawai su kwaɗi ake bara نعم yanzu maka ce za ka fito irin da abin da yawa ne yawa nan ba ba ba a zakka wani ayaba ko wani goro ko wani bauri ko rumman ko rake ko zuma ko makamancin ko auduga ko makamancin irin wannan abu na'am ko bukus kamar da su doya ko
Kuma sanyi.
ba ya ce babu wanda ya sa نعم الحمد لله ta